ci mai sana'a. To wallahi tallahi barin gaya muku gaskiya kuma ban ce dole ku ɗauka. To masu kallon mu a yau wannan batun zamu duba a cikin shirin na labaran Kanyut wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha mu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To wani bidiyo ya fito wanda ya haifar da cece kuce wanda kuma ya fito wasu daga cikin gaskiya da al'umma ku kuke zargan wasu daga cikin jaruman Kannywood musamman ma mata. wannan bidiyo musa mai sana'a ne ya fidda shi wanda aka yi ta cece kuce a kansa wanda kuma na tabbatar akwai wasu maganganu da ya yi wanda akwai ƙanshin gaskiya a ciki masu kallon mu zan kai ku ga wannan bidiyo idan muka dawo sai mu yi sharhi mu tattauna akan wannan batun bidiyon sannan kuma kuma ku bayyana ra'ayinku akan maganar da shi musa mai sana'a yake yi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 ku ta shigowa daraktocin ma kuma suna nan artist din ma suna nan producer ma suna nan sai ku to kaɗan daga cikin bidiyon kenan a masu kallo idan kuka duba akwai maganganu wanda shi musa mai sana'a yayi wanda akwai abun dubawa a ciki wanda a cikin maganganunsa ya faɗi tarihi da irin rayuwar da mata ke yi musamman ma a wannan masana'antar inda ya lissafo cewa daga kin shigo burinki shine ɗaukaka Eh, kin samu ɗaukaka burin ki kuɗi gida mota yawace yawace zuwa kasashen wasu kasashe daban-daban wanda idan kuka duba wasu daga cikin jarumai a yanzu a halin da suke ciki kenan irin waɗannan jaruman suna cikin irin wannan halin rayuwa wanda a yanzu haka suke cikin wani hali na ibtila'i wanda wannan wani hannunka mai sanda ne shi musa mai sana'a ya yi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 ku duba irin maganganun da shi Musa mai sana'a yi ya ba da tarihin rayuwar mace gaba ke ɗaya a wannan masana'antar wanda daga kin shigo ga abubuwan da za ta kasance wanda a yanzu haka muna ganin akwai jaruman da suke cikin wannan halin a ganin ku shin abubuwan da Musa mai sana'a ya faɗa abubuwan da ke faruwa kenan sannan idan abubuwan da ke faruwa kenan a wannan masana'antar ta yaya za a kawo gyara sannan kuma shin hakan ya zama ƙalubale ne ga rayuwar mata waɗanda suke sha'awar shigowa wannan masana'antar wannan shine abin da muke so mu ji ra'ayinku a ƙasan comment ku yi mana comment mu ji ra'ayinku akan wannan batu sannan idan kana da wata tambaya ko kuma kana da buƙatar a baka tarihin wani jarumi ko wata jaruma a cikin wannan shirin namu mai albarka Kai rubuta mana a ƙasan comment da yardar Allah za mu je mu tattauna da wannan jarumin ko kuma jaruma mu kawo muku a cikin shirin na labaran Kannywood. Mune muku fatan alkhairi da fatan za mu yi ni lafiya.